Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niya Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Eh, Assalamu alaikum ga labarun mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Allah ya yi wa mashahurin ɗan damben kutufan nan Muhammad Ali rasuwa bayan ya kwa shekaru 32 yana fama da cutar makyarkyatan jiki. An da haifi Muhammad Ali ne a ranar 17 ga watan Janairu na shekarar 1942. Kafin wannan dan talikin ya murabus daga wasan damben kutufu ya jima da mamaye fagen gasar bikin Olympic wanda har ta kai ana masa kirari da fitaccen ɗan damben zamani. Muhammad Ali wanda mahaifinsa mai sana'ar fenti ne da ke Kentucky ya rungumi wasan dambe tun yana ɗan ƙaramin yaro matashi lokacin ana kiransa cassius clay ya taso saurayi mai cike da ƙwazo da kuma himma kamar yadda mai koyar da shi ya bayyana shi ali ya yi nasarar farko ne a wannan wasan dambe cikin shekarar 1964 lokacin da ya yi nasarar farko a damben ajin masu nauyi a cikin shafin jaridan washington post sashen labarin wasanni jaridar ta rubuta cewa muhammad ali kusan shine dan wasan guje-guje da tsalle-tsalle na farko dan amurka da ya samo wa kasar nasara kuma ya cika bakin kare wannan nasarar kuma ya kare din jaridar ta ce akan sa shi muhammad ali akan sa jin cewa muhammad ali na cewa na fi kowa karfi duk wanda ya gitta gaba na zan buge shi idan kuma kana da ji aka gwada muhammad ali dai ya canza sunansa ne daga clay zuwa muhammad ali lokacin da ya karbi addinin islama sojojin amurka sun sake samun gawarwakin mutane hudu waɗanda suka ɓace sakamakon ambaliyar da aka yi a texas inda sojojin ke atisaye wannan ne ya kawo adadin mutanen da suka mutu zuwa tara sakataren tsaro ash carter ya tabbatar da cewa sojoji tara ne suka mutu an samu gawarwakin biyar tun da farkon ranar alhamis bayan da katuwar motar soja da ta nemi ruwaye gaba da ita lokacin da suke cikinta sojoji uku ne suka tsira sakamakon wannan ambaliya kuma yanzu haka suna nan ana ci gaba da duba lafiyar su sojojin da suna atisaye ne lokacin da wannan ambaliya ta rutsa da su kata ya ce wannan ya sa sojojin sun koyi wani darasi na musamman kuma daga yanzu sun san abin yi idan hakan ta sake faruwa nan gaba sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya faɗa jiya Juma'a cewa wajibi ne Isra'ila da Falasɗinu su ɗauki mataki na sadidan da zai kawo ƙarshen wannan rikici da ke tsakanin su wanda ya ƙi ci ya cinyewa. Kerry ya ce wajibi ne mu samu mataki na musamman da zai nuna bambancin halin da ake ciki da da yanzu game da wannan rikici. Kerry dai yana wannan kalami ne salin da yake wa manema labarai jawabi a wajen taron da aka yi a Paris domin nemo hanyar zaman lafiya tsakanin dinu da Isra'ila. Ya ce kowa ya yi ittifakin cewa ba za a iya samar da wani matakin da za a iya tilasta wa kowane ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashen ba dole sai ta hanyar lumana kai tsaye tsakanin ƙasashen biyu ministoci daga ƙasashe sama da ashirin ne dai suka yi kwamba da suka amince cewa paris za ta ɗauki ɗawainiyar samar da babban taron ƙasa da ƙasa a ƙarshen shekara domin tattaunawa akan wannan batu sai dai isra'ila da palestinu ba ɗaya daga cikinsu ta halarci wannan taron na jiya a cikin sanarwar bayan taron da mahalarta taron suka fitar sun ce hanyar samar da zaman lafiya tsakanin kasashen biyu shine ta kowane ya amince da sulhu tare da cire son rai wanda shi kadai ne hanyar da za a iya samun dawwammamen zaman lafiya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurya amurka da ke nan birnin washington dc wani jirgin dawon kayan soja na amurka ya sauke wasu kayayyakin yaƙi a ranar alhamis a garin maria da ke arewacin syria inda 'yan tawayen isis suke daba-daba wannan dai shine karin makamai na farko da amurka ta baiwa 'yan tawayen bayan roƙon da ta yi cikin makonnin da suka gabata hawa kuma jirgin yakin amurka ya yi ruwan mai ga kungiyar is wadda take da tunga a arewacin birnin aleppo duko da duko hakan yana cikin kokarin ganin an taimaka ma garin na mariya ne domin ganin 'yan kungiyar ta is bata kwace wannan gari ba sai dai kuma jiya juma'a kanar rat raider mai magana da yawon rundunar sojan amurka ta tsakiya ya ke ba da cikakken bayani akan wannan yunkurin amurka na samar da karin makamai ga ƙungiyar ya ce dai amurka dai ta samar da makamai ga larabawan siriya domin ganin sun samu nasarar murkushe is domin ko suna samun nasara kan wannan faɗan da suke yi sai dai raida ya karyata rahotanni daga masu rajin kare haƙƙin jama'a na cikin gida da ke cewa makaman da amurka ta baya gudunmawa har da mai lalatankar yaƙi yan tawayen da ke da goyon bayan sojan syria sun kwashe makonni suna neman taimakon amurka suna cewa ga kungiyar kurdawa nan da ke karkashin sojojin syria da ake kira turanci syrian democratic forces sun samu gudunmawar kayayyakin yaƙi daga amurka amma su an kyale su yaƙi dai domin ganin an ci wato garuwan azaz da na maria sai ƙara ƙazanta yake tun a cikin watan fabrairu Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta duniya wato FIFA ta ce tsohon shugaban ƙungiyar Sepp Blatter shi da wasu manyan jami'an ta biyu sun yi wa kansu ƙarin alawus alawus da ya kai har na dala Amurka miliyan 80 a cikin shekaru biyar. Lauyan ƙungiyar ya ce Blatter da tsohon sakataren ƙungiyar Jerome Valk da kuma daraktan kuɗi na ƙungiyar Marcus Katna sun haɗa kai domin azurta kansu a tsakanin shekarar 2011 zuwa shekarar 2015 lokacin da suke shugabantar wannan ƙungiya. jiya juma'a ne dai aka bayyana sakamakon binciken da kungiyar ta gudana a bayanan jama'a wannan kuma yana zuwa ne kwana ɗaya bayan da 'yan sanda suka kai samami kwatan kungiyar labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc masu saurare ga ibrahim alfa ahmed zai gabatar muku da shirin karamin sani Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda hudu. Rahotonmu na farko zai yi mana magana ne akan sabbin dabaru da jami'an kiwon lafiya suke bullo da shi domin yaƙi da zazzabin cizon sauro wato malaria a maraɗin jamhuriyar Nijar. rahotonmu na biyu kuwa zai yi magana ne akan mahimmancin zuwa awon ciki yayin goyon ciki da mata masu juna biyu ke zuwa domin kula da lafiyarsu da na jariran da suke dauke da shi rahotonmu na uku kuwa zai yi mana magana ne akan taron faɗakarwa domin fahimtar da yadda ake sanya magani a cibiyar jariri bayan an haife shi shi kuwa rahotonmu na hudu zai ci gaba da mana bayani ne akan cutar yoyon fitsari da ke addabar mata musamman bayan haihuwa. Sai a biyo mu sannu a kan hankali domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. jami'an kiwon lafiya a jihar maraɗin jamhuriyar niger sun bulo da sabbin dabaru domin yaƙi da cutar zazzabin malaria wakilinmu shu'aibu mani na ɗauke da cikakken rahoto jami'an kiwon lafiya daga sassa daban-daban na ƙasa da wani karatun tanatsu na iya ƙididdige yawan 'yan malatin da sauro ya kama a rubuce a wani sabon salo da zai sa ɗaukar matakan ɗaura da mara yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro Muhammad Lawal Janjuna shugaban sashen yaƙi da cutar zaɓen cikin sauro a hukumar kare lafiya ta jihar Yarasbe. Yaƙi da musassar cutar sauro ya ƙumshi kuma har da eh, labarun da za a bada cikin takardun da za a bincike a ga kamar yanzu misali gidan rumji satin ga mutum nawa sun kama da sun saboda mutum nawa sun kaza su mutum nawa an ka bincike jinin su cikin jinin nawa a positive nawa a negative to wannan takardun za a bincike su da guda guda su kuma dama kyan abin duk an kai shekara biyu a sake dibawa takardun nan a ga me ciki wanda za a rage ko ko me ayi kaɗan wanda za a karawa saboda su likitocin masu aiki da su suna samun matsala kwarai saboda abubuwa sun yawa ciki ana ka gani ku likitoci wannan cuta ta sauro su dawa dawa ne ta damuwa waɗanda ta damuwa dama yara ne kanana da mata masu juna biyu kuma cikin yaran ma kanana daga shekara guda zuwa shekara biyar su ne masassarta da ma don ba cikin rafar ɗinmu duka kaga duk su ne sun kai kamuwa da masassara kuma su ne sun kai rasuwa da mata masu juna biyu alhamdulillah yan shekarun tun da an ka bunƙasa wanga yakin da masassar cikin sauro mun samu sauki kwarai tun da da sai ka ga cikin shekara wajen mace ashirin masassar cikin sauro ta kashe to yanzu an kai wajen shekara hudu babu macen da sauro kashe mai juna biyu daga cikin likitocin na ci karo da malam ya'u zakar abba aji da ya zo daga bilma arewacin nijar to abilma dai babu kaso ciwon sauro wannan da dama da yanzu to can wani irin jan hankali za a yi mutane na kokowa da sauro to wajen jan hankali da zamu musu su rinka gidan saburo su bar zub da ruwa kuma dauda duka shi yake kawo sabaro kenan sai su yi kokari su bar zub da ruwa a can bilma kuna da isasshen kayayyaki aiki na kokowa da sauro to a can bilma muna da sai dai wanda za mu sa magari duka ne ba bamu da tun da dai yanzu haraka aiki ce da takardu a rubuce to ina matakan dauka na a ce an shawo ka wannan matsala ta zaɓin cizon sauro muhammad lauli juna ya dawo da ƙarin haske yanzu matakin da zamu ɗauka shine takardun nan mu bi su da guda-guda dalla-dalla a diba a ga menene ke kawo cikas wajen cikonsu tunda sai ka ga takarda guda da wajen tambaya ta kai wajen 20 ko 30 shi yoshi za a tsayawa dushi shi ga 'yan malati su mai yawa ga mata masu juna biyu masu wajen awo ga yara wanda za a awon awon yanzu kamar ka dauki likitan sai sabo to wa'anga takardun sai ya cika su sarai kowane wata to shi ne aka lissahi a taras kwana da su don muna iya gaya maka yanzu for example mutum nawa ya kama da musassar ciwon sabro wanga satin mutum nawa an ka jiba jinin shi cikin jinin da an ka jiba wani ne an ka ga kwamin masassar ciwon sabro nawa ne a bayar komi kuma da shekaru da komi duk cikin wannan takardun da kusa to abubuwan ne sun kai yawa a bincika a diba a ga ya za a rage nauyin wannan takardun Sha'aibu Mani, murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar. Ziyartar asibiti akai-akai domin awon ciki ga mata masu juna biyu. Wani nau'i ne na rigakafi domin kuwa hakan yana taimakon mata masu juna biyu wajen kula da lafiyarsu da ma na jariran da suke ɗauke da shi. Halimatu Abdullahi na ɗauke da hoto game da mahimmancin zuwa awon ciki ga mata masu juna biyu. Awon ciki ga mata masu juna biyu wani rukuni ne na rigakafi ga matan masu juna biyu domin tabbatar da lafiyarsu da ta jaririn da ke cikinsu. To ko akwai wani rigakafin da ake baiwa matan masu juna biyu banda awon cikin da suke halarta? Malama Bilkisu Usman Birnin Kudu ita ce mataimakiyar shugabar sashen kula da mata masu juna biyu tare da yi musu awon ciki na babban asibiti da ke birnin dutse. da akwai rigakafi ta allura da muke yi wannan rigakafin allura ita ce wacce ake ci mata titi wato antitetanus ana fara yin wannan allura da zarar mace ta fara jin motsi a cikin ta a wannan lokacin ya kamata a ce an fare mata wannan allura ta rigakafi ana yin wannan allura ta rigakafi sau biyar daga kamar wata nawa kenan kamar wata hudu yana cika wata hudu in Allah ya da in dai lafiyayyen yaro ne a ciki zai fara yin motsi za mu tambaye ta in ta ce eh ta fara jin motsi to a wannan lokacin za mu fara ba ta wannan allura ta farko kenan bayan sati hudu za ta sake dawa a sake ba ta allura ta biyu kenan to an ba ta biyun nan ba za a ƙara ta ba a wannan cikin sai wata haihuwar kuma Allah ya kai mu sannan za ta zo sannan kuma sai a dora kan da a wancan cikin an miki allura biyu to kin yaye kuma ke kuma samun wani ciki to wannan cikin da ya zo na biyu kenan za mu ce to ta uku kenan za a yi mata ita ma wannan ta uku ba za a yi ba sai an tambaye ta ta fara jin motsi to sannan sun ba ta allura mu ce to ta uku kenan ita ma in ta sati hudu za mu maimaita mata kin ga haihuwa ta farko an mata biyu haihuwa ta biyu an mata biyu to ba za a ƙara yi ba sai a ce sai bayan ta kuma samun wani cikin to in ta sake dawowa za a ce to an mata hudu za a ɗora ta biyar kenan to wannan ta biyar din da za a yi mata to za mu ce to shi kenan an gama miki allurar rigakafi a wannan lokacin ta wannan da ake mata masu ciki kenan sai kuma in Allah ya kai bayan shekara goma in ta kuma samun wani ciki sannan za a zo a mata amma in kafin shekara goma nan ta kuma da samun wani ta saka da za mu ce nawa aka yi miki ta ce mana biyar to za mu sa mata complete ta gama kenan a wannan yanayi amma za mu ci to idan kuma bayan shekara goma a'a ko kuma wani tsautsayi ne ya same ta ko faduwa ko kurjewa ko taka wani abu za a iya cewa to wannan za a mata saboda rigakafin wannan abu da ta taka ko wani ciwo ta samu ta yi shi yawa to duba da ganin cewa cutar zazzabin cizon sauro na taka muhimmiyar rawa wurin yin illa ga mace mai juna biyu da kuma dan da ke cikin cikinta mm. babu wani rigakafin na cutar zazzabin cizon sauro da kuke yi ga mata masu juna biyu? A'a, aiko shi ne ko babban ma rigakafi da ake yi mace mai ciki saboda mahimmancinsa yana kare uwa yana kare ɗa. saboda haka shi ma wannan magani na zazzabin cizon sauro muna rabawa duk mata masu ciki da suka zo nan har wata 'yan doka ce da mu ma mukan ce mace ba za ta tafi da maganin nan ba sai ta sha a gaban mu saboda mahimmancinsa za mu samo ruwa mu ajiye a kusa da mu da kofi duk wacce muka danka mata za mu ce to sha a gaban mu yauwa domin tabbatar da lafiya da lafiyar jaririnta shi ma ba ma fara ba da shi sai da zarar mace ta ce ta fara jin motsi a cikinta na wannan yaro sannan za a fara bata shi shi ma muna ba da shi bayan sati hudu idan aka bata ba za a kara bata ba sai bayan wani sati hudu sannan za a maimaita mata domin a samu kariya ga shi da da kuma ita mahaifiyar yaro malama bilkisu usman birnin kudu kenan halimata abdullahi sashen hausa na muryar amurka daga jigawa a najeriya a gaida halimatu abdullahi a jihar bauchi an gudanar da taron wayar da kai game da maganin da ake sanya wa jariri a ci cibiya da zarar an haife shi domin kare shi daga kamuwa daga cututtuka daban-daban. Amina Abdullahi Girbo na ɗauke da rahoto daga Baucin Yakubu. Hukumar Lafiya ta Tarayya ta gudanar da taron wayar da kai dangane da maganin da ake sawa a cibiyar jariri da zaran an haifa don kare shi da kamuwa daga cututtuka. Chlorhexidine gel da yake jawabi da Dr. Lamaran Dattijo. Da aka kira. Shi wannan taro an kira shi ne don a kara wayarwa kan jama'a a akan wayansu magunguna da ake amfani da su don amfanin iyaye mata. da jariransu musamman cikin sati hudu bayan aihuwa jariran da aka haife su wanda ba su ma sati hudu ba su ne ake magana a kansu yau wannan abu ya nuna cewa shi maganin da ake bayani a kansa ana iya amfani da shi a cibin yara wani sabon ci gaba aka samu na wannan magani sunansa a turanci ana kiransa clohexidin gel to shi wannan abun kowace mata za a iya koya mata yadda za ta iya shafa shi a cibin abin da ta haifa har lokacin da shi cibin zai faɗi ya warke to ana ganin wannan magani yana kiyayewa da cututtukan da za su iya taɓa wannan wajen kuma an yi amfani da shi a nan jihar bauchi da jihar sokoto a lokacin da aka kawo shi najeriya so bayan 'yan shekaru da amfani da aka yi ana gwaji da shi an gano cewa yana da matukar amfani kuma yana taimakawa eh, iyaye mata da yara wajen lura da yaransu to shine wannan Eh, hukumar lafiya ta ƙasa wato federal ministry of health suka zo nan bauchi su ƙara jaddada abin kuma su kara yin bayani su nemi haɗin kan al'umma da ku 'yan jaridu da mu ƙungiyoyi da muke aiki a fannin lafiya duka saboda a ƙara wayarwa kan jama'a don a san amfanin wannan magani. Dokta Labaran Dattijo kenan, Famasi Jibran Aliyu Tafida ya bayyana muhimmancin magunguna musamman ga mata masu juna da yara ƙanana. to wannan taro da aka yau da ya taro ne don saboda faɗakar da jama'a wajen yin amfani da wasu magunguna na musamman da aka ware su don rage mace-macen iyaye mata da kuma yara ƙanana wanda suke da matukar muhimmanci wanda gwamnatin tarayya ta ware su musamman wasu kayayyaki guda goma sha biyar wanda suke da matukar muhimmanci a yayin haihuwa da kuma renon yaro musamman farkon shekara na farko eh, wato abinda na farko dai tukuna abinda aka lura da shi majalisar ɗinkin duniya ta lura cewa musamman a najeriya an samu ci gaba wajen rage mace-macen ƙananan yara 'yan ƙasar shekara biyar da iyaye mata to amma sai aka lura sabbin haihuwa mace-mace abin su su ya ƙaru ne to sai aka yi la'akari cewa akwai wasu magunguna masu muhimmanci wanda su ne rashin kula da yin amfani da su yake kawo wannan mace-macen 'yan ƙasa da shekara ɗaya ɗin nan sabbin haihuwa shine musamman kama abin da ya shafi kula da tsaftan cibiya da kuma rashin zuwa asibiti da wuri wajen awo ga iyaye mata saboda haifuwan yaran da ba su cika su na haihuwa ba. Famasi Jibran Aliyu ta da Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo yanzu kuwa lokaci ne da zan barku da muhammad salisu rabiu domin ci gaba da tattaunawar da yake yi da dr amir imam yola na asibitin ƙwararru na murtala muhammad da ke kano dangane da ci gaban da aka samu wajen yaƙi da cutar yoyon fitsari da ke addaban mata yayin haihuwa Shin ko mai sauraro ya san abin da ya haifar da samun likitoci masu ɗan tarin yawa da ke gudanar da tiyata ga matan da suka kamu da cutar yoyon fitsari musamman arewacin Najeriya? Dr. Amir Imam Yola na asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad da ke Kano ya yi ƙarin haske akan yadda aka samu likitocin da ke gudanar da tiyata ga masu cutar yoyon fitsari kusan a dukkanin jihohin da ke arewacin Najeriya. to allah ya taimake mu sai aka samu wani dan hanzari ba gudu ba eh, sai aka sami likita a katsina da ya zo shi ba magani ba, zuwa ya don yi aikin fitsari ba eh, harka kuturta ya zo gyaran masu kutare da ya zo sai ya fuskanci ga 'yan mata 'yan ƙanana ko da yaushe a cikin asibitin suna ta yawo sai tambaya ya ce menene matsalar su ka ce ai matsalar yoyon fitsari ce ya matsalar yoyon fitsari ya dai dan yi binciken da zai yi sai ya tafi ya je training a ethiopia ana ma zancen 1980 1982 haka ya je yawo training ya dawo da ya dawo ya je can kasar su ya samo kuɗin da za su gudanar da aiki sai ya zo ya fara to cikin ikon allah ya fara ɗin kuma allah ya taimake shi ya fara da ƙafar dama aka ta samun nasara aka ta samun nasara abu ya ci gaba har abin ya dawo mu ma nan kano yana shemu bayan kaman za a iya kusan shekara goma kenan da farawarsa a can katsina ya zo na amma kamin nan wannan lokacin yaranmu da matanmu sai dai su tafi akwa ibon kadubi nisan nan ko su tafi zaria ko mm-hmm. ibadan ko maiduguri to allah ya taimake mai kawo mana hagida. so mu kuma cikin nasa abin mu kuma allah ya samu kai training din nan mm-hmm. mu ma muka koya to yanzu zan iya ce maka kusan a kowace state idan ka zaga ba za ka rasa mutum ɗaya irin na ba wanda zai zauna maka ya maka wannan aikin idan ka je zamfara da akwai in ka je sokoto in ka je kebbi in ka je kaduna in ka je jigawa in ka je maiduguri in ka je yobe in ka je ga sunan dai ba dai baya mu dai da yawan har yanzu amma ɗaiɗaiku ne to amma kuma cikin ikon allah yanzu aikin da muke yi din saboda ya zama ya cikin sauƙi yauwa mun yi aikin da wayancan shekarun da su suka yi waɗancan idan suka ɗauko maka har zuwa yanzu gaba ɗaya kamar ba a komai ba ne yawa so yanzu allah tuba kamar mu a nan kano a duk shekara a duk shekara idan ka ɗauki shekara biyar zuwa yanzu mana yin kusan mana wa mata mata mana musu ba wai aikin ake eh, nambar aikin ake kirga ba a'a su matan da aka yi wa aikin mana wa mata fiye da 400 a shekara a shekara duk shekara in allah ya da muna wa mata fiye da 400 dr amiru imam yola na asibitin kwararru na murtala muhammad da ke kano kenan muhammad salis rabiu murya amurka daga kano nigeria to madalla a gaida muhammad salisu rabiu da wannan tattaunawa da ya yi da dr amiru imam yola kwararren likita a asibitin kwararru na murtala da ke kano dangane da ci gaba da aka samu wajen yaƙi da cutar yoyon fitsari da ke addabar mata musamman yayin da suka zo haihuwa. Ibrahim Alfa Ahmad gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. kina ɗaya daga cikin waɗanda karatun digiri a jami'ar alƙalam da ke Katsina kuma kina da eh. shekaru har saba'in da tara a duniya. Ya hmm. gaske wani al'amari yake. Eh. To Hajiya a wancan shekaru na baya ba ki sami mm. lokacin karatu ba ne shi yasa yanzu kika yi a waɗannan shekaru? Eh, lokacin to da muka tashi garin mu dai ba makaranta ko da yake tsararraki na lokacin aka buɗe makaranta firamare garinmu. Kamsu mai gida na da suka yi suka tsina aka kai su suka yi. To amma mu nan garin babu amma an sanya wasu saboda haka yara 'yan kaɗan aka cincinta aka sanya su. Domin dai ban shiga ba. sai bayan na yi aure mai gidana shi ya koya mani karatun yadda zan yi karatun rubutu karatu da rubutu to nan na koyi karatu da rubutu da abu bayan nan sai ya zo shi kuma ya gama yana aiki yana titin sai ya zo kuma ya tafi ya karatun digiri din shi a ingila to sai ya same shi can to sai muka ci gaba da ya ci gaba kuma da koya mani shi mai son koyarwa ne kuma mai son a yi karatu ne saboda haka sai ya tsaya mani ya so man littafi akwai littafi wani essential english for foreign students eh. Hajiya Fatima Lami Kurfi kenan wacce ta kammala karatun digirinta tana da shekaru saba'in da tara da haihuwa. A saurari shirin nagari na kowa a ranar kowace lahadi cikin shirin hantsi domin samun ƙarin bayani. Sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku. A gai da Malam Iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. To a takaice Allah ya yi wa mashahurin dan damben kutufan nan Muhammad Ali rasuwa bayan ya kwa shekaru 32 yana fama da cutar makirkitan jiki. An da haifi Muhammad Ali ne a ranar 17 ga watan Janairu na shekarar 1942. Kafin wannan dan taliki murabus daga wasan damben kutufo ya jima da mamaye fagen nasarar gasar bikin Olympic. wanda har ta kai ana masa kirarin fitaccen ɗan zamani mohamed alde wanda mahaifinsa mai sana'ar fenti ne da ke kentucky ya rungumi wasan dambe tun yana ɗan ƙaramin yaro matashi lokacin ana kiransa cassius clay akalla mutane goma sha tara ne suka mutu a ranar alhamis a arewacin india lokacin da 'yan sanda suka yi kokarin korar wasu mutane a inda suke dandazo da sunan ibada a filin da ba mallakar su ba 'yan sandan biyu 'yan sanda biyu na cikin waɗanda suka mutu lokacin da suka kokarin ganin sun fatattaki mutanen kusan su dubu uku mabiya addinin swadhin baharat wanda suka mamaye wurin da suke wannan ibada ba bisa ka'ida ba har na tsawon shekaru biyu a birnin matura sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya faɗa jiya juma'a cewa wajibi ne falasɗinu da isra'ila su ɗauki mataki na sadidan da zai kawo ƙarshen wannan rikicin da ke tsakaninsu wanda ya ƙi ci ya ƙi cinyewa Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.